Hausawa Top TV tashar al'umma. Na ina nan sai hankali na ya tashi da bayan ɗaya ranar sai na suma gani suma mutane suka ɗauko ni aka zo da niyya suka ga na suma suka ce to shikenan yanzu dai su bari ai za a insha Allah za a mai shi ta gida. Akwai wata hawa Hauwa uyan Bashauci tana nan wurin ita ma gaba ɗaya ta suma hannunta ma aka dangwala ba hannunta ba ita ma aka tare ita za a turo ne karfe uku da rabi na dare inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a duk mai imani ya saurara ya ji wannan hira tun daga farkon ta har ƙarshe da wannan mata mazauniyar saudiya irin yadda suka ringa shan wahala da ta'asar da ake yi wa mata a saudiya yayin da aka kai su aiki ga cikakkiyar hirar nan ku abin da ya faru daga bakin ta sunana aishatu abubakar anka mai lamba five three three three one Masha Allah. To malama akan gashi ke nemi mu tattauna da ke akan abin da ya shafi ga matsala. Ko za ki bayyana mana ta hanyar da ya kika samu wannan aiki? Farko zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masibati wa aqlimni khairin minha. Gare ni da sauran 'yan uwa da suke can inda aka kai mu ni dai a inda na samu wannan wani bawan Allah ne shi kai shi bai san haka matsalar dan take ba saboda idan an karanta mai za mu shiga matsala bi izinin lahi ta'ala ba zai nuna mu da fam din nan ba amma ya kawo mana matsayin yan uwa ne ya kawo mana yan muna bayani za mu je saudiya za mu taimaka musulunci ga musulmai yan uwanmu da suke can za mu taimaka masu za a yi masu abinci kuma idan aka tashi za a je da mu muna sharar ƙaba wasu za a bar su madina muka ji daɗi muka yi hamdala muka karɓa muka tahi abuja da muka je abuja aka yi mana interview tambaya wanda mai interview ya yi man farkon tambaya zan taimaka ma na yi alƙawarin zan taimaka musulunci na ce na'am zan taimaka musulunci ya ce to ina da aure ya ce mishi in eh, ina da aure ya ce to mijina ya yarda na ce mishi i eh, mijina ya yadda ya ce mini ƴaƴana nawa na ce mishi na uku miji biyu mace guda ya ce to cikin yaran ga wa a karmi cikin su nace mace ya ce ita ɗaya macen nan shekarar ta nawa nace shekarar ta goma sha shida ya ce babu matsala alhamdulillahi babu wani damuwa ajiya aisha allah shi nuna mana na ce amin muka tashi daga nan muka je asibiti an kai muna test aka kara mana test su bayan test mu na jihar mu da aka yi muna test muka dawo da muka dawo muka ji lokacin zuwa ce za mu riga mu hajjata zuwa tabbata mu taimaka musu ce alhamdulillah alhamdulillah yan mu suna murna muna murna aka yi bankwana aka kira aka ce za mu tashi ranar alhamis Sahiya ba ta yi ba muna abuja har ranar lahadi ranar lahadi jirgin mu ya tashi daga abuja zuwa riyal <laughs> mu mun san riyal za a ba saboda an ce mana saudiya muna nan sai aka saba ethiopia muna saba ethiopia ni na tafi umara kuma na je tawali <laughs> har sai na ga ai wanda za a kai madina ne ya kai shi ethiopia tun hankali na ya fara tashi sai mutane suka ce ai ba wani abu ne jirgin yawo ne na ce to alhamdulillah Allah shi nuna mana daga muka tashi da nan da muka tashi da riyal da muka tashi da ethiopia sai riyal muna zuwa riyal sai aka kara muna motoci ejan din da ya kamu baki airport baki iya kamu annan da shi muna shiga motoci sai ya daga muna hannu ya ce muna to shi zai koma najeriya iya kamu annan da shi muna zuwa aka tuka mu motar waɗanga maza da matansu daban motar mu daban su maza suka je da matansu ba san inda aka yi da su ba muka zo da motocin mu aka juga mu cikin wani gida muna shiga cikin gidan nan na ya tashi a duk da ni farko na kare yanta na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kun wajibi fi masibati wa qalumni khairu minha muke nan sai aka ce kowace mu ta kawo wayarta muke me ya kawo an san waya kuma nan dai aka fara kes aka fara kes aka ce in dai kawo waya gani ina jin kishirwa aka ce ba za a bani ruwa ba sai na kawo waya na ce don Allah ni adali ne suka ce babu kwani ni ka'ida ne wanda ya shigo wani yana an shi waya mutanen da muka iso gaba ɗaya an tura su an boye ana kura su an yalla yalla yalla yalla su shige za su gane mu ga mu gane su ah, hankali na ya tashi sai na ɗauki waya raba da ina jin kishirwa na bada wayata da na bada wayar ga aka bincika kaya na ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ba samu wata waya gare ni ba shikenan aka an ka ce in shiga ciki na shiga ciki aka yan biyan ruwa na sha na je na eh, yi tsari na yaɗa hara na hito abin yana ta bani mamaki sauran mutane ana ta caji ana ta caji aka gama caji aka kawo muna gurasa da wani ruwan miya abinda baka taɓa gani ba hankalin mu ya ƙara tashi daga cikin malaman asibiti da muka tafi da suwa suka yi suka ce su ba su ba da wayoyinsu ƙarshe da aka ƙara kes ɗinsu so aka ɗanshi wayoyi safiya ta waye daga nan aka tungume mu aka je da mu asibiti aka ƙara ce za a yi bijinin mu ga halin da ake ciki bayan wannan test ɗin ga hali duk da kin bayyana mana cewa ga ta hanyar da kin ka shigo kuma kin kasance dan uwan kai sannan to da kin ka tahi bayan an ɗebi jini an yi test wanda ba mu sani ba shin ka'idar doka ce ga duk wanda ya bar ƙasa yana da kyau ga asalin ma ga haraka da ta shafi harakar ƙasa ne sai so muna son ki bayyana mana bayan an ɗebi jini shin menene daga ƙarshe ayyukan da an ka baku an baku su ne kuma kun ci gaba da ayyukan ku ko koya abin yake masha Allah kada jira da muka dawo muna nan sahiya ta waye sai aka baka mu ga da lambobi uniform aka ce musa mu naka lamba ni ina da lamba wa sauran mutane haka ake a'a muka zo ba ka dai a kira mu a tara mu a kyarga mu ya ka san goro muna nan sai aka fara zuwa ana kiran lambobin ga sai mutum ya fita ba mu sake gani ne to ba mu sake ganin mutum ba shikenan ya fita da kaya ne abin sai ya ta bamu mamaki bayan sati guda sai ga wata mata ana ce mata hajiya umma da kusau sai ta zo tana zowa sai ta faɗi ta suma muka talallago ta aka tabbata hita an ka kai ta ga esu hankalin ta ya dawo muka ce mi an muhari ta ce wallahi cikin bala'i take gidan da an ka kai ta gidan aiki larabawa ne ba su wata abinci kuma ga aiki idan ka fara guga za ka yi kwashe awa biyar kana guga bayan ka ƙara wanki ga guga ga wankin tais ga wankin bango duk da bango sai an wanki kuma babu abinci ta nan ga toilet ta nan kuma hankalin mu ya da kashi kuma ƙara ɗiban mutanen ga aka ƙara ɗiban mutanen ga aka ana hita da suwa kuma ana dawowa kuma ta fasgace da suka dawo kuma ita ce aka ba mutane cikin abin nan sai na ce shin wai ke can in kuka je kuna da ɗaki ta ce wallahi hajiya ɗakin da aka ba mu bai wuce in kin miƙa tsawonki bai ma miƙa tsawonki ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina nan Allah ka taimake ni kamfa amma sun dai babban garin gani dai hankali na ya tashi mutanen ga an ka ci gaba da haka an ka ci gaba da haka a'a ranar sai aka kira ni da aka kira nan ba ta na je kawai na ɗauki kayana aka raba ni da ƴan uwana na rasa yadda zani ina zuwa an ɗauke ni juma'a asabar sai aka kawo man body part wai kuma za a tura ni abaha sun ce abaha wurin ni da na ce masa wahid ta ce wahid ni ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ina gaya mata cewa da turanci ni ba ban san garin nan ba suka ce ba wani matsala da na je wanda zai ɗauke ni yana nan bayan sun ɗauko ni da can kamfani fa hoda sai inda za a tafiya da ni ba hankali na ya kara tashi sai ni gato kuma ni kira kamfani kamfani suka ki ɗauka ni kira ni kira kamfani suka ki ɗauka sai ni kira ƙaunar mamata ina ce mata kin ji inda za a kai ni lokacin sun je aikin hajji duk ce to kuma ta yaya za a ɗauko ki kuma a je a kai shi wani gari duk ce ban sani ba kuma Duk ce to garki yadda a ɗaga da ke na wurin su mai sheke kamfani mana wasu zo su ɗauke ki in dai kin ga akwai zalunci na ce to shikenan na roƙe su na roƙe su ce don Allah su bashi na kamfani ina ta kuka ina ta kuka ina ta kuka wanda ya kai shekara arba'in da hudu ga fasfo ɗina haka yake ya sani shi wanda ya yi mai intabiyu shekara arba'in da hudu ga ya yana kuka ai bala'i ya yi bala'i daga nan suka yi haƙuri suka ɗauke da suka kai na kamfani sai suka ce kamfani ba ni da lafiya kamfani aka ta tambaya ka ni ce to ni ba san ciwo na ba aka kai na asibiti kusan so uku na ce ni ban san ciwo na ba a tambaye ni in ce ni ban san ciwo na ba suka ce ba za su maishe ni gira ba har in gira maka sosai na biya kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu akwai wata wanda take masu take gaya muna idan su gaya mana larauci ta gaya muna na ce in sha Allah zan biya in na zo Najeriya na yi alƙawari zan ba su kuɗin su ina kuka to shi kenan to akwai sauran mutane akwai Aisha Bala ita kuma haɗarin da ta kwaɗa Aisha Bala tana nan ƴan uwa Hajiya iya hadarin da ta hwada ya ta gidan boka musamman aka kai ta gashi matsafi shi duk akwai tsuntsayen da yake yankawa ta ya tashi to rana gura muka dawo da ita tana kuka ina kuka ta ce mama mama ai ke kukan ki karame ne mama gidan kuka aka kai ni Nita Aisha Bala ki yi hakuri haka Allah yanda ya mu me hakuri da dangana ga Allah Aisha Bala ita in zaka faɗi tsakaninka da Allah idan ta rawo Najeriya in Allah mata kashin arziki Idan sai wanda Allah ya kashin arziki rabo ne dawa in ubangiji Allah ya kice ka ya yanta ka dan yantawa ce ta ubangiji in Allah ya yanta ka kenan za ka rawo gida mutanen da suke can suna neman addu'a dan nima na nemi addu'a na nemi addu'a alheri a ci gaba da addu'a jama'a akwai al'ummi muna cikin ukuba wallahi ni dai na samu rawa amma mutane suna cikin ukuba akwai yara yan shekara goma sha biyu akwai yan sha uku akwai wata fatima yan busauci ita jiya iya ta santa gare ta an kasai fam a taimaka yarinyar nan su gida ce su ce jinin ta ya kare ba ta da shi. tana cikin wani hali yarinyar nan a taimaka mata akwai wata ya auta wanda aka je da ita ya auta mu san inda take ba ya auta cikin wata ta jiya iya ta santa auta ba a samun wayanta tana wani hali ta halaka ne ba ta halaka ba ba mu sani ba ba mu sani ba a taimaka muna a taimaka muna da addu'a jama'a muna neman addu'a don Allah mun gode kasancewa haka yanzu ta wace hanya kin ka samu kanki kika dawo Najeriya alhamdulillah da suka ce min zan biya biyan kuɗi suka ci min roba suka ci min roba na ce eh kusan sati guda da sa hannu hannu kwan goma ba a turo ne ba ina nan ina nan ina nan da hankali na ya tashi da bayan ɗaya ranar sai na suma gani suma mutane suka ɗauko ni aka zo da niyya suka gana suma suka ce to kenan yanzu dai su bari ai za a insha Allah za a mai shi ta gida akwai wata hawa hawa ku yan tana nan wurin ita ma gaba ɗaya ta suma hannunta ma aka dangwala ba san an dangwala hannunta ba ita na aka tare da ita za a turo ne karfe uku da rabi na dare aka zo ana hawa'u hawa'u amma kusan suna ce mata lade ana kiranta lade aka zo na aka tare da ni za a haɗa aka tura lade ita kaɗan cikin jirgi muna zullumin za ta halaka za ta halaka to ban sani ba ta iso gida ba ta iso ba ni kuma matsala na sai gashi ya ƙara tashi ana nan to akwai wata gwagwa halima ita ma ya iya ta santa gwagwa halima rai ita ta bata fam ita gwagwa Halima ga sai tana da ciki wata hudu cikin ga ya faɗo hankalinsu ya tashi Ta hankalinsu ya tashi shi kenan sai aka ce ka sa hannu ita ma ta sa hannu akwai wata zuwa ya ragu sau ita ma ta samu matsala ta ya rasu ita ma tana ta kuka to mu ukun nan aka ce mu sa hannu sai muka sa hannu aka turo mu jirgi kare uku da rabi na gare sai aka zo ana tashe mu an sha bakar an ka an sha baka ransa zuwa ragu sau alimutu kaduna ta muka samu Allah ya taimake mu addu'a addu'a ya yi tsanani alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah malam ka ji fariya da Allah ya fito da niyya to yanzu ba ma kwana muna addu'a muna azumi yanzu ne fata zaki ki ma sauran yan uwa musulmi da a can yan uwan ki wa'anda kin kabaru wani fata zaki ki musu na ganin cewa sun dawo gida Najeriya alhamdulillah addu'a da na kasance ina yi idan ƴan uwa sun same su ta waya sun yi yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka